sarkin duniya ya ta da sarawa da suna yi soya su zo da ni da kai za mu jan gambare ne eh, mu ma sai mun kawo wannan da kuma mai nisa to san a gaban garin yin gambare da gambare yana yi da wasu nisuwa ta nisuwa irin ta musamman eh, da la'arar baki ɗaya muna so ku saurara jama'a baki ɗaya muna so kowa ya natsu ya samu yadda zai zauna ko ya samu yadda zai tsaya gaskiyan abin da wannan ɗan taliki yake yi muna so kuma mu gaya muku cewa idan mutum bai san cewa maita ana maganan maita waɗansu za su ce maita nan ƙarya ne to ba wani abu ba ne maita idan mutum ya rika ya sake ya rika ya kinsa to ya maka kambun baka sai zama maita yanzu sai ka lalace to saboda haka wannan sarkin mayu ya shi fa abubuwan da yake yi a yanzu akwai iyayen shi a nan akwai iyayen shi a nan ku ji da kyau akwai wanda suka zauna da iyayen shi a nan akwai wanda suka yi yaye da uban shi a nan to abin da yake yi yanzu ba haye ba ne gado ne ya gaje baban shi ne uban shi kuma ya gaje kakan shi to saboda haka za mu ba shi dama a yanzu a yanzu za mu ba shi dama ya nuna abin da Allah ya ba shi in muka ba shi dama ya nuna abin da ya ba shi ba kawai haka ba ne ya zo ya gayyace ni ya ce zo nan ali ya san ali muna sake gaya muku cewa ali ya san ali wannan ba ba ne kuma sarki zai yi ya riga nemi gafara ya riga ya nemi gafara ba wani magana ne na boye ba za mu ba shi dama ya fita ya nuna irin abin da Allah ya bashi a hannun shi kuma mara so mu gaya muku akwai masu damfara su ce suna da magani akwai masu damfara su ce za su cire ma wani mutum abu a jiki ko za su sa maka a jiki ko kaza kaza to duka wannan idan mutum yana da shi ya kira mu mana billahi lazi la ilaha illa huwa mutum ya mun bari da fa mun bar kowa na abin da yake kwana na akwai waɗansu mutane da suka zo lafiya sun cuce mata da yawa an cuce mutane da yawa kamar mutum yana tafiya wai bai da lafiya a can wai za a cire miki miki a jiki ah, kai ina zuwa wani mutum ne idan cinnaka ya kiyashi ina jikinka wallahi talla baka iya sukuni balantana ce miciji wai mutum an zo bayan shi an ci an ci da miciji to wallahi tallahi matan nan muna so mu gaya muku idan ba ku mai da hankali ba za a cinye muku kuɗi a cuce ku a yaudare ku kuma wallahi tallahi ba za a baku magani ba ne kawai yaudara ne amma yanzu ga sarkin shanu ga sarkin mayu sarkin mayu zai nuna muku cewa mai nan da ana magana gaskiya ne kuma idan akwai gabo a nan eh? wanda yana cutar mutane to ya san yadda zai yi maza maza ya gudu idan ya ce wani a nan a zai yi maza maza ya gudu domin abin da ya kawo mu nan mun zo ne mun ba da izini a zo a gyara zaman mutane kan wani mutum ya zo ya ce yana cutansu domin matanmu na lafiya da yawansu sun tashi suna zuwa kurgui suna zuwa kurgui su je a cuce su a musu kariya a ce sun yi kaza a ce abu kaza a ce abu kaza to wallahi tallahi kariya ne saboda haka yanzu a yanzu sarkin mayu zai mu ba shi izini ya yi abin da ya iya ya yi in ya yi kuma ya gama mu ma muna da namu yau za mu yi muku wani abu wanda za a ce gara ya ji wuya mun je kasan gara mun ce ataku ni banaku agwagwa madu agwa sandari to yau yau yashin kasan kogi wanda ba taba ga yashin ba to yau za a fitar da yashin zagana nan sarkin mayu mun ba ka izini ka ci gaba mata ban ji huda kar ka yi sauki ban ji huda sauki kar ka yi sauki jama'a salamu alaikum sarkin mayu ba sai sai ba na jihar nasarawa ba a yau ina roke ka da jama'an akurba baki daya maza da mata da mutane da muka gayyace su yaro namu sarkin mayu wanda yana wannan gari namu mai tarin albarka abubuwan da yake taimaka ma mutane daga masu ciki da wanda aka mishi makaro da wanda maita ne ta sa mishi hannu yana nuna mana a zahirance mu ganin cewa lalai ne Allah ne ya hada shi da wannan baiwa shi ba muna mishi fatan muna mishi kyakkyawan addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa abin da yake yi Allah ya sa ya gama lafiya kuma muna roƙe manya-manyan sarakunan mu su tuna da wannan dan taliki da abubuwan da yake ma marasa galihu na taimako da wanda ya zo ina da abin da za a taimaka mashi za mashi da wanda ya zo wannan akurba bisa neman taimako ko ba shi da ko sisi ana iya taimaka mashi to muna mashi kyakkyawan fatan allah ya saka mashi da alheri allah ya biya shi da wannan magana nawa sakamakon da in muke son mashi yau a wannan fili a madadin mai na alhaji Dr. ahmadu almakura yau zan ma sarkin mayu nadin sarauta magayaki igoyero na dama mata wannan ina mashi kyakkyawan addu'a ina mashi kyakkyawan fata na alkhairi da wannan sarauta na mashi Allah ya shi iko nika wannan sarauta da hannu biyu alhamdulillah alhamdulillah irin masarautar na sarkin layu da zai nuna mana a dodo wannan iyayena da suka halatta wannan taro gagarumin taro da zuwan nasu na ji daɗi kwarai da gaske kuma alhamdulillahi ina miƙa godiya da babanmu mai gidanmu alhaji kuma shi ne uban taro wato shi ne alhaji ahmadu alabdo kuma bayan shi a saurara da jama'a don a yi haƙuri a saurara a saurara a saurara ci gaba da bayani bayan haka ina so jama'a a taya ne godiya ga mai girma are ire ibo hero da wannan martaba ne da ya yi da wannan bani matsayi na magama ya na shi kuma ina godiya insha Allahu za mu ci gaba da biyayya ga shugabanni kamar iyayenmu sarakuna da kuma gwamnatin jiha gaba daya kuma allah ya ba mu baiwa bayan wannan din ina miƙa gaisuwa da mai girma sarkin lafiya bari bari wato justa sidi bagi Allah ya damar da shi lafiya domin baya nan ya yi tafiya amma ya tura zanna muna maka barka da zuwa wannan wuri kuma ba haka muna miƙa ma mai girma a sarkin kefi alhaji shehu dr shehu cindoya musa na martaba mu da yayi ya turo mana na musamman a kan wannan abubuwa muna godiya kuma bayan haka ina miƙa godiya ga jama'an akurba da ma nasara state da baki daya da ƙoƙari da suka nuna mana goyon baya da kuma soyayya na gaskiya da ake mana muna miƙawa tun daga kan shi alhaji dambo mai martaba sarkin akurba da shi da makarraban shi gaba jama'a kwarai da gaske kuma bayan haka akwai mai martaba wadda suka zo daga kasashen waje kamaru amini na ne da shi abokin shi duka muna taya su murna wannan zuwa kuma bayan haka sarkin aku da sarkin hakiri duka iyayenmu ne muna godiya da zuwa gurin wannan taro da aka amsa mana eh sarkin al'umma da baki da martaba muna ma godiya da wannan da kuma jami'an tsaro da na jiha yanzu na koma na najeriya gaba daya kuma bayan haka shekara mai zuwa kamar hakan Allah da za mu sake da wannan biki mutane da yake ciki zan sake ba zan nima na Afirka ne gaba daya eh insha Allah saboda haka muna godiya jira ko fi sai alela saurara alhamdulillah jama'a da Allah ya haƙuri wannan wuri mun zo ba da niyan cutar da mutane ba kuma ba da niyan shari ko kage ba maita dai an san cewa ta zo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani sun tambata abin da ya shafi maita da kambun baka gaskiya ne ba ƙarya sai dai wanda bai san shi ba to sai ce bai sani ba ko aljani wanda tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam maita na nan kambun baka kuma bayan haka a aljanu suna nan kamar allah da wannan baje koli da za mu yi za fara da izinin allah kuma allah zai ba mu gudunmawa insha allah za mu kira kuma za su zo insha allah yawa saboda haka lala ya haƙuri zaki sarkin bada an baka maganin maita ba wani mayan da zai iya kama ka